Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta ayyana tsare shugabannin fararen hula da sojojin Myanmar suka yi a matsayin juyin mulki. lamarin da yasa ta ce ta fara yin nazari kan tallafin da take ba ƙasar wacce ake kira bamu a hukumance hakan na faruwa ne kuma yayin da amurka ta yi allah wade da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi da wata kotu a rashi ta yankewa shugaban 'yan adawar kasar alex navalny yau kan waɗannan batutuwan shirin na duniyar amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo gutsare shugabannin fararen hula da mambobin majalisar dokoki da sojojin myanmar suka yi ya janyo kausar suka musamman daga amurka inda ma'aikatar kokin wajen ƙasar take duba matakin da za ta ɗauka a hukumance net price shine kakakinta after a review of all the facts we have assessed ya ce bayan nazari da muka yi kan hujjojin da ke a bayyane mun auna matakin da sojojin bama suka ɗauka a ranar 1 ga watan fabrairu kawar da zababbiyar gwamnati juyin mulki ne To kakakin ya kuma faɗa wa manema labarai cewa ayyana wannan mataki da sojojin Myanmar suka ɗauka a matsayin juyin mulki ya sa Amurka za ta sake auna tallafin dala miliyan 135 da take ba ƙasar. Ko da yake kaɗan daga cikin waɗannan kuɗaɗe ne suke shiga lalitar gwamnati, amma hakan ba zai shafi tallafin da ake ba 'yan ƙabilar Rohingya marasa ranjaye da ke ƙasar ba. su dai dakarun ƙasar ta miyamma sun ki amincewa ne da sakamakon zaben da aka yi a watan nuwamba wanda jam'iyya mai mulki ta national league for democracy ko nld ta lashe suna masu cewa an tafka magudi hakan yasa suka karbe mulki suka kuma ayyana dokar ta ɓaci har na tsawon shekara guda amma a nan amurka shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan ƙasar mitch mcconnell ya yaba da matakin da shugaba biden ya ɗauka na tuntuɓar su kan batun na miyamma yana mai cewa dole ƙasar ta yi zaɓi cikin abu biyu sanata mcconnell ke ne yake cewa ya rage ga ƙasar ta miyamma ta yi zaɓi tsakanin tafiya da zamani demokuraɗiyya da samun hanyoyin yin hulɗoɗin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya ko kuma ta zaɓi zama ƙasa da ke gudana ƙarƙashin rashawa mai mulkin kama karya wacce za ta riƙa zama 'yar amshin shatar china the People's Republic China. To ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi ga sojojin ƙasar ta miyamma inda ta ce akwai buƙatar manyan sojojin ƙasar su yi la'akari da abin da ka iya biyu baya. Tom Andrews shi ne wakili na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa kan rikicin siyasar na miyamma. But what's important is that these sanctions have ya ce abu muhim a nan shine waɗannan takunkumi za su yi tasiri za a saka su ne akan manyan sojojin ƙasar hakan zai fito karara ya nuna musu cewa akwai sakamakon da zai biyo bayan matakin da suka dauka to kungiyoyin fararen hula dai sun yi zargin cewa dukkan manyan sojojin kasar ta miyamma da suka kama shugabannin fararen hular kasar suka kuma dakile duk wani bore su ne suka jagoranci cin zarafin da aka yi wa 'yan kabilar rohingya da sauran tsirarin al'ummomi da ke kasar. wannan kenan to a gefe guda kuma amurka ta yi allah wadai da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi da wata kotu a rasha ta yanke wa shugaban yan adawar kasar alexi navalny ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana nazari kan irin matakin da za ta ɗauka kan wannan lamari net price wanda shine kakakinta ya ce suna bibiyar al'amuran da ke faruwa Um, we are going to look very carefully uh, at the deteriorating human rights uh, situation in Russia. Ya ce za mu sa ido da kyau don duba yadda matsalar take haƙƙin bil'adama ke karuwa a Rasha, musamman kan abin da ya faru da Navalny, da yadda aka tsare ɗimbin mutanen da suka fita yin zanga-zanga bayan da aka tsare shi. za mu duba duk waɗannan batutuwa uh, wajen yanke shawarar matakin da za mu ɗauka. To shi dai Navalny an rage mai wata goma cikin hukuncin da aka yanke masa saboda ya riga ya yi su yayin da aka yi masa wani ɗaurin talala. Kotun dai ta same shi ne da laifin karya ka'idar hukuncin je ka gyara halinka da aka yanke masa yayin da yake jinya a Jamus bayan wani harin guba da aka kai masa wanda yake zargin hukumomin Rasha da hannu. zargin da suke musantawa masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu kan a madadin cindy sen da ta shirya wannan rahoto sai julie lezard gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya